taskar al'umma tv tasha ɗaya tilo da ke kawo ku labarai na duniya na gida da na ketare daban-daban da ɗumɗumin su kada ku manta a ku danna subscribe gani da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari Sanin kanku ne dukkanin musulmin duniya yana kwana da tashi da bakin ciki a cikin zuciyarsa ba don komi ba sai dan wani matashi da aka samu ɗan shekara 22 a jihar Kano wanda ya yi ɓatanci ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ƙarshe dai aka so a tada rigima ko mu ce wata zanga-zanga wanda ƙarshe dai 'yan sanda suka kwantar da tarzomar kuma suka yi habzi da shi daga bisani suka riƙe shi a hannunsu bayan sun gama bincike ne suka gabatar da shi a gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a jihar kano yayin da kotu ta yi nazari a tsanaki kuma ta bi dukkan ƙa'idoji da ake bi na yanke shari'a daga bisani ta same shi da aikata wannan laifi da ake tuhumarsa daga bisani ko ko mu ce daga wannan gaba kotu ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kwasam ana cikin haka ne ana ƙidaya rana domin a zo a yanke wannan hukunci bayan an samu salewar gwamnatin jihar Kano. Ana jiran mai girma gwamna katumul Islam wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya rakaba hannu akan takardar domin a zartar da hukuncin. Yayin da muka ji mai girma gwamnan ya fito ya sanar da gidajen jaridu cewa yana dab da sa hannu kuma ya amince zai sa hannu akan wannan takarda. To me ya biyo baya? abin da ya biyo baya bai yi wa kowa daɗi ba domin ya tunzura dukkan wani musulmi mai kishin addinin musulunci kuma masoyi ga annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da aka samu wata karamar yarinya daga can kasar uk wadda aka fi sani da fairiyad wadda ta fito kai tsaye ta kalubalanci wannan hukuncin kuma ta kira shi da rashin adalci wanda za mu iya cewa ita ce mace ta farko da ta fara kalubalanta hukuncin da shari'a kwata yi wanda daga bisani wasu su suka samu gaba na su tofa albarkacin bakinsu na ganin cewa wai ba a yi wa shi wannan matashi adalci ba to a hakan dai babu wanda ya fito ya bara musu ana dai ta kokarin ganin an yanke wannan hukunci shine kawai aka ji, wani labari na daban wato wannan lauyan nan wanda ya dade yana kare yan shi'a wanda yake ta fafutukar ganin ya fito da wato zazzaki daga ɗaurin. da ake masa ko kuma daga rikon da yake fama sha a gwamnatin najeriya wato femi falana kawai sai gashi ya fito kwatsam ya ce fa wannan yaro ba a mai adalci ba don haka yana kira ga manyan ƙungiyoyi na duniya da ma na afirka baki ɗaya da su gaggauta zuwa su haɗa hannu da ƙarfe domin ƙwato wa shi wannan yaro haƙƙinsa wato su ceto shi daga hukuncin da aka yanke masa wai domin sun ce kunshin hukuncin da aka yi akwai kurakurai masu tarin yawa wa iyazu billahi shigowar su femi falana ɗin Shi ne abin da ya tunzura wato 'yan gwagwarmaya wato irin su Muhammad Lawan Gusau su ma suka ga ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wato ganin cewa an taɓa ɗan adam ma sun yi duk abin da za su yi wajen ganin sun kare martabarsa kuma sun kwata masa haƙinsa balle kuma an taɓa fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Lawan Gusau wanda ya daɗe yana yi wa addinin Allah hidima wanda kowa ya san shi tafarkin wajen taimakawa da gudanarwa ta hanyar sadaqatul dariya muhammad labungu saute shine wanda ya samar wato da masallaci haɗa da makarantar islamiyya wacce take jihar zamfara a kuma cikin gusau wacce ake wa laƙabi da ma'ahad wat masjid lil muhammad lawan gusau wadda kowa ya san cewa wannan makaranta ta samu ne ta ƙarƙashinsa wanda shi ya sadaukar da filin gurin kuma ya fara ɗora kenan wannan guri. Shigowar barista Femi Falana cikin wannan harkar shari'a da aka yankewa wato wannan matashi da ya yi wannan batanci gaskiya ya taɓa zukatan al'umma da yawa kuma an rasa wanda zai tanka wanda feni falanan banda rubuce-rubuce ina turawa sashe na bangare bangare daban-daban daga duniya wato yadda yake neman gudummawa ta bangarori daban-daban allamfur sai an cici wannan matashi wanda a yunkurinsa dai har da mika gwamnatin tarayyar najeriya a kotu akan sai ta hana an hukunta wannan yaro kazalika ya mika gwamnatin jihar kano da kuma ofishin antoni janar na shari'a na jihar kano duk dai akan sai an dakatar da wannan kunshin shari'a wato dai ba su amince ba kuma sun ɗauka ƙara izuwa suna so a kai musu shari'ar izuwa abuja hakan ne ya sa ɗan gwagwarmaya muhammad lawan gusau ya zauna shi ma da lauyoyinsa wato private lawyers wato lauyoyi masu zaman kansu domin tattaunawa da su ya ji cewa ta ina doka ta ba shi dama domin shi ma ya shiga ai wannan gwagwarmayar da shi daga matakin kotun da ake har zuwa matakin kotun koli har sai ya ga abin da ya turewa buzu naɗi wanda kuma ƙarshe ba tare da ɓata lokaci ba barista ashak wanda shine lauya gare shi wanda yake jagorantar lauyoyin da suke fafutukar wannan aiki ya samar da kafa yadda za a yi kuma dai bara ku ga yadda al'amarin ya kasance. mafitar da suka samu shine ba su da zaɓi da ya wuce su rubuta takarda wato zuwa ga ofishin Anthony janar na shari'a na jihar Kano wanda kusan shine kan gaba wajen wannan shari'ar domin wannan shari'a ce tsakanin gwamnatin Kano da shi wannan matashi kuma wannan dai shari'a tana ƙarƙashin ofishin Anthony janar na shari'a ne hakan ne yasa baka da wata kafa ko kuma wani lungu da zaka makale a constitution din Najeriya wato kundin tsarin mulkin ƙasa wanda ya wuce wato to ka rubuta takarda zuwa ga ofishin shi Anthony Janar na shari'a ka kuma nemi damar a amince maka a matsayinka na ɗan ƙasa kuma lauya mai zaman kansa kai ma ka bada gudunmawarka wajen ganin cewa ka taimakawa gwamnatin jihar Kano wajen goyon bayan yadda ta yanke hukunci akan abin da ya gabata na shari'a akan shi wato matashi Aminu Sharif wanda hakan kuma aka yi nan take aka rubuta takarda wanda Muhammad Lawan Gusau ya taso daga garin Kaduna ya shigo jihar Kano domin ganawa da Anthony Janar na shari'a wanda kuma mun samu tabbacin sun gana har an ba da takarda kuma an amince da kasancewar wannan haɗaka da za a yi na wato team legal team ko kuma mu ce wato lauyoyin Muhammad Lawan Gusau da kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano wanda za a tabin wannan shari'a har sai hukuncin nan ya tabbata akan wannan matashin wannan dai ba wani sabon abu bane a wajen Muhammad Lawan Gusau musamman an taba lafiyayyen halitta ya ce fa ko nawa ne kuma ko suwa ake bukata insha Allahu zai iya ka kokarinsa ya ga taimaki gwamnatin Kano wajen ganin sufemi falana ba su yi nasara wajen kubutar da wannan yaron ba a bisa wannan katubara da ya aikata yanzu dai muna jira mu ga yadda al'amarin zai kasance tunda an ƙara samun ƙarfi da ƙarfe sun haɗu kazalika taskar al'umma ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta kira barista ashak domin ta ji yadda aka yi aka haihu a ragaya tunda ta karbi takarda na wato yadda za a shigar da wannan koke ga antoni janar na shari'a na jihar kano kuma ya bada daman nan don haka kun san yaran lauyoyi sai lauyoyi so mun nemi ƙarin haske da kuma ƙarin bayanai akan wannan takarda kuma cikin iko allah mun samu barista a waya ya yi mana bayani dalla-dalla ga dai yadda hiranmu ta kasance da barista a shaɗin. Wa alaikum salam. Yawa barista Ishaq suna na Kabiru Isa Manga taskar al'umma. To Kabiru Isa Manga taskar al'umma. Eh. Sunana kuma barista Ashaq Abubakar Abdullahi Ashaq. Ok to masha Allah. Ah, mun yi magana da mai girma alhaji lawan gusau akan ishu dinnan na takardu da aka shirya wanda ake bukatar wato gwamnatin jihar kano ko kuma karkashin ofishin alhaji jiran shari'a na jiha ba wani rum ko kuma wani kafa ya ba su dama su shigo cikin wannan shari'a domin su dafa gwamnatin kano akan shi wannan matashi aminu sharif wanda ya batanci ga eh. yankin kuma aka yanke hukuncin kisa gare shi aka kuma samu wani babban eh. lauya a Najeriya wanda yake amsa amo da kamar manyan lauyoyi ya fito ya kalubalanci hukuncin kuma yana tunanin cewa abin ba daidai bane ba kuma yana shirye zai kare wannan eh. matashi to eh. ne muka ga wannan takarda kuma abu ne da ya sa mutane farin ciki to amma za mu so mu samu karin haske tunda abu ne na al'umma da yawa kuma al'umma su za a sanar da wannan abin su ma su ga ta ina za su shigo wajen taimakawa to ne abin me za a cewa wajen ƙara buɗa takardar yadda za mu fahimta sosai tunda kowa ya san yaran ku na lauyoyi sai ku to na farko dai shi wancan an yi shi shari'a ne a ofa shari'a court a nan kano kuma idan abin da ake ka da shi laifi ne waɗanda za su kai ka kotu yawancin 'yan sanda ne kuma 'yan sanda sukan wakilci kwamishina ne na justice wato antony juna amma so da yawa kuma idan yan sanda sun yi bincike akan irin wannan laifi da ake ganin babban laifi ne zai ci rai to sukan tura fadin zuwa ofis din antony general watan kwamishina na shari'a to yawanci antony general shi zai turo lauya wannan kotun komi kantanta ya turo na wani lokaci ma yakan zo da kanshi duka raya da ya zo da kanshi ya gabatar da shi wannan mai laifi har a tabbatar da laifi a kanshi saboda haka a shi wannan kes din shi mm. wannan aminu haka a ne ya faru aka yi shari'a shi a wafa shari'a court mm. nan Kano kuma aka tabbatar da laifi a kanshi to sai wa'ansu lauyoyi kamar yadda shi da kira shi falana mm. ya ya shigo ciki da shi da wasu lauyoyi suka ce su suna tsaya ma shi wancan Mm. cewa akwai kurakurai a cikin hukuncin da aka yi na cewa lalle a ɗauka a kashe shi. To eh, shi private lawyer private lawyer wato lauyoyi waɗanda suke zama kansu ba sa iya yin shari'a su wakilci gwamnati sai mm. idan an ba da wani abu da ake ce ma fiat wato izini daga ofisin Antony general na shari'a eh, saboda haka yanzu shi Muhammadu Lawal Gusau mm. sanin haka ne sai ya tuntube mu muloyin shi sai ce shi yana goyon bayan abin da gwamnati ta yi na tabbatar da laifi na hukunci saboda haka ya zo zai amfani tunda shi misali ba lara ba ne amma yana da chain lauyoyi waɗanda suke min shara'i saboda haka mm. sai ya kawo roƙo a gaban ofisin Anthony General cewa yana so a ba su fiat watan dama su shigo cikin shari'ar su bi bayan gwamnati su bi bayan antoni su tabbatar da wannan hukunci ya tabbata daga wannan kotu ta high court har zuwa court of appeal idan dalilin haka ta taso hmm. har zuwa supreme court idan dalilin haka ta taso saboda haka abinda mu ofis mu abubakar ya sha da anko suka yi shine sun rubuta takarda zuwa commissioner for justice kano state Mm. to suna neman ya ba su izini mm. su shigo tawakan shi na tabbatar da wannan laifi a kan shi wannan da yawa mazalar sulalar alaihi fatanci kuma doka ta yi da duwun ɗan Najeriya yana da yanci mm. shi ma ya kawo nashi gudunmawa saboda aka ko mu muna alfa muna farin cikin cewa mu ne muka fara ba kawo wannan karfi mu ne muka kawo kawo goyon baya mu muna goyon bayan wannan da za ka ce kana goyon baya ba kawai akwai stages na jarida ko a kafafen rediyo dole ne sai kayan hubbasa na'am to abinda mu muka yi kenan amma yammacin shi muhammadu lawal isa shi ya dauki nauyin mu hmm. saboda haka yanzu za mu shigo cikin shari'ar idan har an ba mu ita wannan abu da ake ce masu kuma za mu ba da gudunmawar mu mm. ka sace ko kogi baya cin kari gaskiya da ke Najeriya gaba daya mm. za su zo su bi bayan shi Anthony Jira na Kano State doka ta yi da fi haka saboda haka abinda mu muka yi kenan na'am mm. to su muna godiya matuƙa da hakan ma ina ga mutane da yawa za su fahimci da ake bukata eh, insha Allah inda akwai eh. bukatar ƙara kiranka tun daga nan ba insha Allah zan taba ka insha Allah na gode na gode na gode